الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم إلى متناده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da a wannan majalisi mu na karatun alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata a wannan almuru na ranar juma'a uku ga watan ramadan hijira shekara 1439 da kuma ya zo daidai da eh, eh, takwas ga watan shida lissafin miladiya shekara da goma 2018 muna karatu a cikin suratul amfali mai albarka yau za mu tashi akan aya ta 25 kafin nan wannan mai takarda yana cewa malam ni ne abokina Allah ya masa rasuwa to ina binsa kuɗi to sai na ce na yafe masa to sai mamansa ta ce a'a dole sai na karɓa to malam hakan ba laifi to hakkinka ne ka karɓa ko ka yafe tunda kai ne kake bi kuma idan ka yafe shi kenan ya yafu ba wanda zai yafe hakkinsa a ce kuma hakkin bai yafu ba da aka tun da ka yafe haƙƙi ya yafu ita ba huruminta ba ne ta ce bai yafu ba Allah shi yake karɓan yafiya amma idan abin ya tsananta to sai ka karɓa sai ka je sai ka